فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رهمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأعلم لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى عام الجزاء وبعد wa عليكم yau الله sha uku ga watan jumada ula hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1438 yayin daidai da goma ga watan biyu shekara 2017 Allah ya kawo mu wannan masallaci inda muka haɗu da 'yan uwa wanda suke jami'ai ne na tsaro don nasiha da faɗakarwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana mutuncinmu da imanin mu har mu haɗu mu koma zuwa gare shi ya amintar da mu daga kowane irin tsoro abinda muke fata na alheri Allah ka haɗa mu da shi wanda muke ƙi na sharri kuma Allah ka nisanta mu da shi a ɗan takaitacciyar nasihar da zan yi ba doguwa zan yi ba Dan yi magana akan imani ne da kuma abin da yake da alaka da shi imanin abu na farko Allah subhanahu wata'ala bai da alaka da kowa a sama da ƙasa idan ba alaka ta imani ba lokacin duk da alaka ta imani kuma ta lalace ko kai ɗan gidan waye ko waye ya haife ka to karka ɗauka Allah yana da alaka da kai Allah subhanahu wata'ala bai da wata alaƙa da kai don haka shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya tashi, wanda suka fi kowa matsayi da girma da daraja a gurinsa su ne annabawa manzanni. Da ya tashi sai ya ce, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mabuɗe. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mirubihi wal mu'minu. Da haka Allah sai ce, Amanar Rasulu, manzo ya yi imani. ashe alaƙar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da Allah maɗaukakin sarki alaƙa ce ta imani. Don haka malamai sun yi ta'arifin imani a yare na larabci da kuma yadda yake a shari'a ta musulunci. Akan ce amana yuminu al'imanu wanda shine masdarinsa da ma'anin at-tasdiqu wal iqraru wat-tumaninatu wato gazgata abu da kuma tabbatar da abu da kuma samun natsuwa akan abu wannan a yare na larabci kenan a yaren malaman shari'ar musulunci idan suka ce imani to bai zama imani sai ya haɗa nu ara guda biyar don mutumin da ya karatun allo idan aka ce nu ara ya san me ake nufi da nu ara abu na farko ba a cewa wa imani imani sai an samu ƙaulin billisa Bakin bakinka ya faɗi abu da haka ana buƙatar dole sai bakin mutum ya furta ainihin wato abu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa akwai waɗanda in an ce musu su ce la ilaha illallah sukan yi girman kai ba sa faɗa innahum kanu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun innahum su sun kasance idza qila lahum in aka ce musu ku ce la ilaha illa Allah bakin bai iya furtawa ya faɗa sukan yi girman kai ba sa iya faɗa to dole a samu ƙaulun bin lisan baki ya furta sannan abu na biyu a samu ƙadun fil jinan abinda harshen ya faɗa zuciya kuma ta ƙudirce abinda harshen ya faɗa idan baki ya faɗa abu zuciya ta ƙudirce akasin abinda baki ya faɗa to Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga nan ne kuma munafunci yake shigowa da haka ba a so kana musulmi kana faɗar abu a bakinka amma kuma zuciyar ta ƙudirce saɓanin abin da baki yake faɗa Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan munafikai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, "Iza ja akal munafiku na ƙalu Iza ja akal munafiku na ƙalu na shaɗu inna kala Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يتي إذا جاءك المنافقون إذا منافقي سكذو وجمع ذن الله صلى الله عليه وسلم قالوا سكنتي نشهد إنك لرسول الله من شهدك النبي الله sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasul wannan tahsilul hasil suke abinda yake tabbatacce ne kawai suka ƙara tabbatar da shi ko su faɗa ko kas su faɗa Allah tuni dama ya san kai annabin Allah ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibu Allah yana shaida munafikai ƙarya suke saboda me wani gurin Allah ya faɗa ya ce ya na bi alsinatihim ma laysa bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim dan haka Allah ya ce suna faɗar abu a bakinsu wanda ba shi bane a zuciyar to ba a kiran imani da imani sai baki ya faɗa zuciya ta ƙudirce abin da baki ya faɗa sannan a samu abu na uku shine wa amalin bil arkan gabbai su tashi su yi aiki idan baki ya faɗa zuciya ta ƙudirce gaɓoɓi ba su tashi sun yi aiki ba akwai matsala yanzu sallah muka yi sallah tana daga cikin aiki aiki kuma yana daga cikin imani da haka ita kanta sallar akwai inda Allah madaukakin sarki ya kira ta da imani a Qur'ani ya ce, wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la raufur rahim da haka Allah ya ce, wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta imanin ku ba shine sallar ku saboda Allah madaukakin sarki ya kasance mai jin tausayi ne da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce at-tuhuru shi tsarki shine shatarul iman shine rabin imani da haka malamai suka ce tunda janibi biyu ne yake haɗuwa yi sallah idan mutum ya zo yi sallah ba shi da tsarki ba sallah to yayin da ya zamanto sai da tsarki ne sallah take yiwa, sai annabi ya kira tsarki sai ce shine shatarul iman dan haka sallah ita ce wato dan raguwan imani dan haka sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la raufur rahim to wannan shi ake ce ma imani sannan abu na hudu shine al-imanu yazidu bi ta'atir rahman duk lokacin da ka tacimi aiki na da'a zuwa ga Allah ka dumfare shi da su to imani yana karuwa sannan wayan qusu bi ta'ati shaytan duk lokacin da ka dumfari aiki na saban Allah to imani kuma yana raguwa yadda ka gabatarin waya kullum idan kana amfani da shi yana buƙatar caji idan kana amfani da waya baka sa caji to akwai ranar da fa tun yana dari zai dawo casa'in tamanin tun sai ya tafi lo yana ce maka ɗin zai ɗauke ka ɗauke mataki fa to akwai wanda imaninsu saboda nisa da inda ake aikin alheri ɗin yake saura kaɗan ya ɗauke saboda ba a cajin imanin ta hanyar aiki mai kyau wannan shi ake ce ma imani da haka al'imam al yake faɗa yake cewa na billahi baina salasatin ƙaulun wa amalin wa atiqadu jinanin yazidu bin taqwa wa yanqusu bir rada wa khilahuma fil qalbi ya'tarijani ya ce imaninmu da Allah yana tsakanin abubuwa guda uku ne ƙawulun, a samu magana wa amalin da aiki wa a ƙadu jinanin da kuma ƙudircewar zuci ya zidu imani yana ƙaruwa idan ana ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a sannan imani yana raguwa idan ana ma Allah maɗaukakin sarki aka fara ainihin wato aikin sabo sannan imani yana samun matsala ya lalace a cakuɗa imanin da wani abu wannan shine karatun da malamin ahadari yawa mutane a nan ƙasar ya ce awwalu ma ya jibu alal mukallafi sai ya ce tasihu imani farkon abin da ya a akan mukallaf shine ka gyara imaninka saboda imanin yana lalacewa sau da duk abin da za ka yi na aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala aka tafi lahira imani ya lalace to aikin banza kake Allah bai da wata alaka da kai da shi imani shine abu na farko tukunna da yadda zai gyaru yanzu inda za a dauko wani kwararre masanin lissafi wanda yafi kowa sanin lissafi ko shi waye a dauko shi idan ya tashi gaban mutane aka bashi maka yanzu ga allonan sai rubuta daya wan sai ya koma sai ya rubuta zirika guda uku ina aka rubuta ɗaya aka rubuta zirika guda uku no kenan dubu idan ya ƙara wani ziran suka zama guda hudu no kenan dubu goma inda za a dawo a share ɗayan a bar zirikan guda hudu idan aka tambaye shi aka ce nawa ne wannan me zai ce babu kuma duk ƙwarewarsa a lissafi bai sai ya faɗa mana ko nawa bane kenan in za a jera zirika daga nan su taɓo bangwancin a babin lissafi za a zama suna da tasiri ne in akwai ɗaya in ba ɗayan ba su da wani tasiri to haka imani yake duk aikin da za ka yi za a je lahira ya tasiri ne in imanin ya gyaru imani yana lalacewa duk ragowa aikin da ka yi to kamar wa'annan zirikan ne kaga ba su da wani tasiri idan ba wannan ɗayan shi ne karatun da malam mai ahalari ya fara ya ce awwalu ma ya jibu alal mukallafi shine tasihu imani farkon abin da ya wajaba ga mukallafi shine ya gyara imaninsa imanin nan kamar yadda aka sani yana da rukunne guda hudu guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wannan shine imani aya a cikin suratul nisa'i da suratul baqara ta hada wa'annan rukunnan imanin guda biyar كما تكن سورة النساء ألا تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الله يتي يا أيها الذين آمنوا يكونك كي إيماني سيتي آمنوا بالله ورسوله da haka malamai suka ce tun da dama sun imani umarnin cewa aminu shine ana buƙatar mutane su ƙara yaƙini da Allah da aiki mai kyau akan abin da suke da shi a baya wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu sai yace wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wanda ya kafirce ma Allah ɗaya kenan shine an tu'mina billahi kai imani da Allah wa kutubihi ya kafirce mu littattafan Allah wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafar cewa rana ta ƙarshe to faqad dalla dalalan mubina ba'ida wannan ya bace bata wanda yake a fili wanda bai buƙatar fassara ko tafsiri ko ƙarin bayani wayannan rukunan na imani guda shida wanda na ƙarshe shine ƙaddara, ayoyi da dama sun yi magana akan ƙaddara, to babu lokaci da za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a yi bayani gaba ta farko akan an tu'minu billahi kai imani da Allah duk mutumin da bai ƙudirce abu guda hudu ba dangane da Allah to imaninsa da Allah akwai matsala abu na farko dole ka kudirce cewa Allah subhanahu wata'ala maujudun ne akwai shi samamme ne kuma shi Allah shine na farkon da farkonsa ba ta da farko kuma shine na ƙarshen da ƙarshen shi ba ta da ƙarshe ya faɗa ya ce huwal awwalu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim yace huwal awwalu shine na farko annabi yace alladhi laysa qablahu shay'un wanda farkon sa bata da farko duk wata al awwalu to tana da lokacin da ta fara kuma ko lokacin da za ta kare amma banda awwaliya ta Allah subhanahu wataala to ka yadda akwai shi kuma shi ne na farkon da farkon sa ta da farko kuma shi ne na ƙarshen da ƙarshen sa ta da ƙarshe abu na biyu sannan kai imani da samar da halitta daga babu da ɗaukan nauyin kulawa da ita da samar da buƙatar ta babu wanda yake da ikon wannan in ba Allah ba lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta ya halicci mutane da ya tabbatar suna da buƙatar inda za su zauna sai shimfiɗa ƙasa sai kaza sai kaza sai kaza har ma ni'imar da ma dan adam ya ce inda zai ce dai lissafa ta ba za ta lissafa ba na haka dan adam shi yakan iya ɗaukar wani abu ya haɗa wani abu ne ya samar da wani abu kamar yanzu wannan kofar daga ƙarfe ne ƙarfe daga mai daga ƙasa dan adam ya har haɗa wannan ya samar da wannan amma Allah ne kaɗai yake iya ƙirƙira abu daga babu ya samar da shi dan adam asalinsa daga ƙasa ne ita ƙasar daga me daga babu kawai Allah ya ce ta samu sai ta samu da aka samar da halitta a kirkire ta babu ita a samar da ta a ɗauki nauyin kulawa da ita kuma banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake da ikon yin wannan abu na uku yayin da ka yadda cewa wa'annan abubuwan ba wanda yake da ikon yin su to sai ka yadda kuma a sama da ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba da yawa daga cikin mutane za ka ga shi ya tabbatar gurin halittarsa ba wanda ya ba Allah wata gudunmawa sanda za a halicce shi amma sai idan an zo wajen yadda za a bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sai a yi ta rigima da shi ya yadda can ba wanda ya ba Allah gudunmawa gurin halitta shi amma wajen ya bauta ma Allah shi shi kaɗai ana rigima da shi abu na hudu shine kai imani Allah yana da wasu sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala wanda ba kuma wanda ya isa ya musharaka da shi mu a cikin mutane ka iya samun mutum yana da suna kuma sunansa bai yi mutabaka da shi ba a iya cewa mutum aminuddin kuma ka kaga dini ne makiyin addini ne a iya sawa mutum suna nasiruddin mai taimakon addini kuma ka kaga hadimuddin ne ruguje addinin yake kaga sunansa da shi bai mudabaka ba amma Allah babu wani suna nashi wanda bai dace da shi ba idan aka ce masa alhakimu to dole sai ka samu shi yake yin hukunci kuma shi yake ɗaukar kowane irin abu ya sa shi a lokacin da ya dace a san da ya dace idan aka ce masa al'azizu mabuwayi sai ka samu wannan sunan ya dace da shi daga cikin buwayarsa ne ya sauke wanda ya ga dama ya ɗora wanda ya ga dama a sanda ya ga dama kuma babu wanda ya sai ce don me don haka wannan shine idan mutum ya kudirce shi ya yi imani da Allah subhanahu ta'ala abu na biyu shi ne imani da mala'iku imani da mala'iku akwai jumlatan akwai tafsila jimlatan a dunkule Allah yana da adadi na mala'iku ban da shi babu wanda ya sani subhanahu wa ta'ala. Annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce, Attatis sama'u sama ta yi kuka, ya ce wa hukkalaha an ta ya cancanci sama ta yi kuka kuwa. Annabi ya ce, Babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu haka a sa a sama, face akwai mala'ika na Allah a gurin, wani yana mar Allah ruku, wani yana sujjada, wani yana kaza, wani yana kaza, har tashin kiyama kuma. haka sama take shi yasa ya ce da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya ‘yar kaɗan da kun yi kuka mai yawa sannan akwai imani da mala'iku tafsilan wanda Allah ya faɗa ɗaiɗaiku ya faɗi sunayensu to sai mai imani da su akwai munkar akwai nakir wanda waɗannan su a cikin kabari suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisai da dama cewa idan mutum aka sa cikin kabari ga abin da zai biyo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abdal mu'mina idza mata wa wudi'a fi qabrihi idan ka mutu ka je aka saka cikin kabarinka wa tawalla anhu ashabuhu wanda suka rufe ka za su jiyo su dawo gida ɗaya kunnanka na ƙasa ɗaya kunnanka na sama na saman wa innahu la yasma'u ani alihim yana jin karar takalman mutanen da suka rufe shi za su koma gida ɗaya na ƙasan kuma yana jin mala'ikun da za su taso su mai tambaya za su taso za su yi maka tambaya za su yi maka kumya abdullahi tashi bawan Allah za su yi maka tambaya guda hudu man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka waye allanka wani addini kai waye ka kuma mai ka karanta a duniya saboda haka dole mutum ya makansa kiyamul lele ya hada haddata hari. kar ka zo ka tasa aiki a rayuwarka ta duniya duk aikin da kake aiki ne wanda zai gyara maka duniya ba aikin da zai gyara maka lahira wallahi tallahi akwai matsala dan dai sai an tafi da haka annabi ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu idan kana so ka haɗu da Allah Allah shirye yake yana so ya haɗu da kai amma in baka so ka haɗu da shi to sai ka je lahira ko ka shirya ko baka shirya ba haka tunda aka riga aka haife ka ba yadda zaka kai hakuri mutuwa ta zama dole dole ka tafi kawai ba yanda ka iya za su yi maka tambaya guda hudu to wayannan mala'ikun da za su taso su tambaya ana ce musu munkir ana ce musu nakir me ma'anan munkir me ma'anan nakir ba munkari abun ki ba ba nakir abun ki ba a'a akan ce munkar akan ce nakir a larabci ana nufin abin da ba a sani ba shi yasa annabi ibrahim da mala'iku suka je masa yace qala innakum qaumun me qala innakum qaumun munkarun yace qala innakum qaumun munkarun ba yana nufin ku mutane bane munkirai a'a ku mutane ne ban san ku ba to tunda halittu ne baka da mu'amala da su baka taba ganin su ba sai a rana sun zama abin abin da baka sani ba shi yasa a nahwa muke da abin da su malamai suke ce masa akwai annakiratu abin da yake gairu mu'arraf wanda ba sananni ba a gurin ka sune munkar da nakir to kai imani wannan ranar tana zuwa za ta zo kuma abin da muke so mu ja hankalin yan uwa su wanda suke aiki na harkar tsaro kowace hanya da kake gani a duniya idan mutum ya kama ta ya rike ta to akwai wani aiki da zai iya yi a ƙarƙashin wannan Allah subhanahu wata'ala kuma zai iya jin kansa ya tausaya masa ya zamanto ɗaya ne daga cikin sababi na hanyar shiga aljanna kuma akwai wani orientation da ake da shi wato wani tunani da wasu mu suke da shi yanzu nan ina hanya wasu sun bago mun za su zo gida su same na ceku ku yi hakuri don tafi gidan 'yan sanda karatu to shine sai ake ta mamaki gidan 'yan sanda saboda ana ganin a 'yan sanda bai kamata ya zamanto suna da alaka da karatu ba alaka ta kusa ko ta nesa nace ai ba haka bane ne ko ina a duniya akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza na ko ko a malamai ne na ce kai yanzu a nan garin an tambaye ka baka san wasu malaman kai ka san in iska ba na ce ai za ka iya faɗa na ce to ba inda ba a samun mutanen kirki ba inda ba a samun mutanen banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko da aka fare masa wahayi lokacin da ya dawo gida ya ce wa matarsa na Khadija lullube ni lullube ni bayan da ta lullube shi ya ba ta labarin abin da ya gani ya ce mata yana jin tsoro na nakari ta ce masa kalla wallahi la yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda ta ce na farko in innaka silin rahim kai mutum ne wanda kake sadar da zumunci da haka mutum in yana da 'yan uwa yana wannan aikin kare kuskure yanke zumunci tsakanin shi da su wani matsalar da ya baro garinsu ya taho bariki to shi nan. kwanaki wani daga cikin masu aiki irin na tsaro ya samu wani malami ya ce duniyan nan ta masa daurin daimin minti ta zarge sama ta zarge ƙasa ya rasa jin daɗinta ya rasa abin da ke mai daɗi kuma ga shi ya tattala abin da ake ce masa maddi wanda yake gani na ido wanda ke sa hankalin mutum ya kwanta tambayar da malamin ya fara masa ya ce masa da Allah barin tambaye ka mahaifinka yana da rai yace mahaifinsa bai da rai ya rasu yace mahaifiyarka ya yace tana da rai yace yaushe raban kare ya yace gaskiya fa da ya shigo barikin nan fa to rabon da ya bulla shi yanzu bai ma san wani hali babarsa take ciki ba yace to ina baka shawara kai kokari ka garzaya ka je ka bincika ka ga wani hali take ciki kuma ya je bincika ya je ya same ta a cikin kwandishin mara kyau gashi ya zama babban mutum amma kuma ya shigo mahaifinsa ya waƙi da ta yaya za a yi rayuwa ce ma mutum albarka to don haka a gurin neman yadda za a ji daɗi sai kowa ya bazama ya kuskure mai yadda zai samu jin daɗin hankalinsa ya kwanta wasu sun ɗauka cewa idan kana so ka ji daɗi a rayuwa to ka samu ka tara tarin turin kuɗaɗe idan a gida Najeriya ne ya zamanto kowane banki kana da kuɗi kana da shi a Zenith GT waye waye waye idan kana da alaka da ƙasashen waje ya zamanto kana da alaƙa da dala pound sterling wane ne wane ne euro dirham wani maka kaga yake da shi na kuɗi da an je ya ɗan gurguro ya bayar to wasu sun ɗauka cewa duk wanda ya samu wannan ya riga ya gama sun jin samun jin daɗin rayuwar duniya ba kuma haka ba ne wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da yau a ce kana amerika gobe kana ingila jibi kana china gata kana singapore waye waye kana dubai wasu sun ɗauka duk wanda ya samu irin wannan damar a rayuwa ya gama samun jin daɗi ba haka ba ne wasu sun ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya da kwanciyar hankalinta yana da alaƙa a ci. mutum ya samu wani kafkeken gida gidansu ya fi girman ma'aikatan nan gabaki ɗaya dishi kaɗai da wasu lafta-laftan motoci ka ga mota za ka ɗauka breakfast ake mata da safe wasu sun ɗauka cewa wanda ya samu wannan tofa shi ne wanda ya riga ya samu jin daɗi wasu sun ɗauka cewa jin daɗi yana da alaƙa a ce mutum da safe idan zai ci abinci a ajiye masa abinci wajen kala guda goma sha takwas shi kaɗai wallahi duk wa'annan tarkacin duk ba anan ake samun jin daɗin ba Allah madaukakin sarki ya faɗa a ina ake samun jin daɗi ya ce man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa min man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يتي من عمل صالحا دم تمن دي أيكي ميكو من ذكر أو أنثى متني شيكونا مجي أيكي aiki mai kyau kuma abu na farko ka yi ƙoƙari kana musulmi duk aikin da za ka yi zamanto ya yi mudabaka ya dace da karantawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine amalin salih min zakarin Allah ya ce mace ne shi ko namiji in dai kai aiki mai kyau wa huwa mu'minun kuma alhali kana da imani Allah sai ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da kai rayuwa mai daɗi. ko baka mallaki wancan abubuwan Allah zai baka zaka zauna lafiya ne kuma wallahi ko me ka tara ko me ka zama idan baka da alaka da imani da aiki mai kyau to za ka jira za ka ga abin da zai faru yanzu me yake faruwa kake kallon kasashen turai idan mutum ya mallaki duk wani abu da yake madini na gani na ido wanda ya kamata hankalin ɗan adam ya kwanta ya ci ya sha ya kwanta amma hankalin ya ƙi kwanciya da ƙarshe sai ga mutum ya fito yana yawo tsirara da sunan yanci wani ma in ya rasa abin da duniyar take mai daɗi sai ka ga ya kashe matarsa ya kashe ɗansa ya kashe kanshi kawai sai ya bar rubutu da ma kar a tuhumi uwa so da duk abin da zai kwantar mai da hankali wallahi ya rasa a rayuwarsa ta duniya na kalli wasu bidiyo guda biyu ɗaya irin mawaƙan nan ne na amerika wata rana irin mutanen pakistan ɗin nan yana tafiya a gefen titi da yake ni ko shekaran jiya akwai wata matsala ta taso mu ci gaba da yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa ta zama alheri nan gaba amma dai gaskiyar magana a ƙarƙashinta akwai matsala akwai gidajen rediyo guda biyu da nake musu karatu daga nan Najeriya duk ranar litinin da kuma ranar talata ranar litinin mukan yi karatu karfe hudu da su zuwa karfe shida akwai wani gidan rediyo ana ce masa alkitabu wa sunna daga amerika ina musu karatu karfe shi hudu zuwa shida sannan akwai kuma ran talata ina musu karatu a wani gidan rediyo jama'a daga karfe uku na dare daga nan najeriya zuwa karfe biyar na asuba to da yake akwai mutane da dama da ke can ina da alaka da su jiya wasu suka kira ni suna min cewa akwai wata matsala ta taso a amerika amma ba su san me zai faru ba akwai tarin tirin yarbawa a amerika akwai tarin tirin inyamare a amerika amma yanzu ana ɗaukar sojoji amma kuma ba sa yadda su ɗauki kowa ba haushe kawai suke ɗauka hausawa kawai suke ɗauka kuma tilasta ka za su yi matsama za su yi dole sai ka shiga kware kuwa ni wani ya kira ne yana mun tambaya ce shekara biyu kenan ana bibiyarsa yanzu zan kai matakin da an matsa mai matsawan ƙarshe cewa dole sai ya shiga to kaga in dai ba wani abu ba a ce in abu ne da ya shafi ɗan ƙasa kowa a ɗauke shi mana amma keɓance wasu mutane a ce su kaɗai za a ɗauka to wannan abin ina ganin gaskiyar magana akwai matsala Allah zai shige mana gaba hausawa kuma sun in ka zo sai sun tabbatar kana jin hausan don sai sun maka intabiyu na rubutu da interview na baki sai sun tabbatar kana jin hausan kuma ko da da kana zauna a ƙasar illegal ne ba a kan ka'ida ba idan ka yadda za ka shiga za su yi maka komai na ƙasar za su baka komai da komai duk abin da kake so za su yi maka to mahallin shahidai shi wannan ɗan pakistan ɗin yana tafiya sai ga wani irin nigogin nan ya tsaya a bakin titi duniya ta masa ɗaurin damin minti ya naushi tayan mota kai aka yi su kuma kasashen Ture yadda kasar lahira haka take ba ruwan wani da wani ko me kaga mutum yana yi ba dama ka mai magana kai har ka kai har ka sa sai da mutumin nan yayi nisa ma fa sannan sai black din nan ya sha gaban shi ya ce masa sai ya ji ma dalilin da ya same shi ya zo ya tambaye shi ya ce ana kaman kana cikin damuwa ne ya ce ina cikin damuwa me zaka mun ina ruwanka ya ce a a in kana cikin damuwa ne akwai yadda za a yi ya ce ka yadda za ka iya shiga addinin musulunci ne kuma na maka alkawari in dai za ka yi musuluncin yadda kake yadda yake Allah zai yaye maka damuwar da kake ci ya ce ya yadda ya kai shi gurin wani malami ya musulunta to shi da kanshi yake faɗa bayan ya musulunta ya ce duk wani abu wanda yake ma addini ya ce ga kuɗi yana da shi ga gidan shi ya tara mata matan akwai bakake akwai farare akwai wanda ba bakake ba ba farare ba yan tsakiya yace amma wallahi hankalin shi ya kashe kwantiya sai lokacin da ya shiga addinin musulunci ya watsi da wancan tarkacin sannan ya ji hankalin shi ya kwanta sannan na ji wani malami a misra sheikh muhammad hassan yana haikaito wata kissa irin wannan wacce ta faru a misra wanda da shi ta faru bayan ya gama karatu kwatankwacin irin wannan ya zo ya faru wani mutum shi ma haka gashi babban yana da kuɗi duk abin da zai kwantar mai da hankali ya rasa daga lokacin da ya zo aka maimaita masa kalmar shahada ya faɗa bayan ya faɗa sau ɗaya maimakon ya tsaye haka kawai ya ci gaba da faɗa yana ɗaga murya mutane suka taso malamin ya ce ku kyale shi ku kyale shi sai da ya gama ya tambaye shi yace me yasa kake maimaita kalman haka yace kai zan tambaya yace ina so dan Allah ka faɗa mu kaman cikin maimaita wannan kalman akwai wani sirri da wasu abubuwa da aka tattara yace duk damuwar da ya shiga da bala'i a rayuwarsa yace daga lokacin da ya fara maimaita kalman kafin ya daina sai da yaji ji duk damuwar da yake da ita Allah ya yi to dan haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah mhm. ala bi dhikrillah tatma'innu qulub da haka Allah ya ce alladina amanu wanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zuciyarsa tana samun nutsuwa ne da ambatan Allah sai ce ala ku saurara bi zikirillahi da ambatan Allah ne fatatma innul qulub zuciyar dan adam take samun ainihin wato natsuwa to dan haka ‘yan uwa kamar yadda aka faɗa ba ta za'i ba, amma maganganu na kusa da ƙarshe da nake so in faɗa lokacin da nana Khadija ta zo ta samu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ta ce Allah ba zai wulakanta ka ba saboda kana sadar da zumunci, na ɗaya kenan. Hmm. innaka latasilur rahim sannan wa hamilul kal wanda ba wanda zai dauki nauyin shi kana daukan nauyin sa wa taksibul ma'adu sannan abinda aka rasa na amfani kana kokari ka samar da shi cikin mutane yan an amfani da shi sannan wa tu'inu ala nawaibul haqq mutumin da ya shiga cikin wani yanayi an karbe masa haƙƙinsa an rasa wanda zai karbi wannan haƙƙin kakan tashi ka fafutuka dan ka karɓi wannan haƙƙin wannan yana daga cikin dalilai da nana Khadija ta kalla ta ce babu yadda za a yi Allah ya wulakanta ka to kenan yanzu wanda suke aiki ta wannan janibin wannan kaɗai da za su ɗauka kana riƙe da wannan matsayin da wannan mukamin aikin ka duk lokacin da aka danne mu mutumin da yake da haƙƙi haƙƙinsa ne kai faɗi ka tashi ka ga sai ka karɓo haƙƙi ya koma zuwa game shi wallahi wannan zai iya zama sababi daga cikin sababin da in an je gaban Allah subhanahu wata'ala zai isa ka tsira ka kubuta a gaban Allah madaukakin sarki to don haka lokaci yayi wannan tunanin da ake da shi a canjawa mutane a gane cewa aiki bai da alaka da ka zama mutumin kirki ko ka zama mutumin banza kai a kankin kanka ne zaka iya zama mutumin kirki ko ka zama ba ko ka zama mutumin banza akwai wanda daga cikin ɗalibai an yi kwana biyu ban gan shi ba kawai ashe soja ya tafi da ya tafi soja ranar nan ina zauna kofar gida sai na gaishe ya zo da uniform din shi aka yi sallar magariba aka kira mana tare da shi sai na tura shi sai na ce wa mutane sallah to tun da dama mahaddacin qur'ani ne je ya tafi soja da ya tashi sai ya warshu to mutane duk wanda ya leko ya ganshi da uniform yana sallah sai ya ja ba sai ya ta mamaki wai dama ana samun mai uniform ya iya karatu ku yadda aka aka ci mu da yayi saboda ana ganin kawai in ka sa uniform bai ma kamata a ce ka san wani abu na addini ba to wannan abun muke so a canjawa mutane ya zamanto kowane janibi ga mutane rike da aikin su kuma suna taimako kuma suna kaza kuma suna kaza kuma ya zamanto harkar nan ta addini ba a bar su a baya ba yanzu wannan a wannan ɗaya daga cikin sojojin nan wannan da ya rasu kwanan nan Muhammad Abu Ali. Kun ga ɗaya daga cikin dalilan da ya bashi nasarori a rayuwarsa, wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tsawon rai kafin ya kai shekara arba'in, zai iya zama janar na soja kuma a tarihin Najeriya ba a taɓa samun haka ba. Kuma ku a matsayin ku na jami'an tsaro kun san irin gudunmawa da ƙoƙari da ya yi a zamansa a wannan kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah. ba komai yasa ba babban sirrin shine alaƙarsa da addini da yadda ya rike addinin Allah Daya daga cikin ‘yan uwa da aka sanya kwamiti ɗaya daga cikin wanda muke tare da suna har haɗo kayayyakin shi da waye da waye ya ji har ɗakin shi ya san mata shi da kowa da kowa in ka je ɗakin shi ba za ka ga wasu abubuwa sai littattafan da suke da alaƙa da musulunci irin su ibn kasir irin su waye irin su waye na turanci irin su bukhari irin su muslim irin su waye su zaka gani kuma muhammad abu ali har kafin ya bar duniya kuma zuwa ga Allah akwai malaman addini da yake zuwa ya je gaban su ya zo na ya karatu da haka karka tsammanin cewa wai dan kana da alaka da addini Allah mai yadda kai baya zai yi tabbas zaka iya fuskantar challenges da barazana saboda kana da alaka da addini kuma wannan dama sunna ce ta Allah subhanahu wataala amma ba yadda za ka yi kai riko da addini Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta ka bai sama rayuwarka albarka ba don haka lokaci yayi da ya kamata a ce ‘yan uwa sun faɗaka sun farka magana ta ƙarshe da nake so in rufe muku da ita ita ce akwai wani abu da malamai suke faɗa na fara magana akan imani da mala'iku ɗazu jumlatan wa tafsilin ba lokaci kowanne daga cikinmu a nan daga lokacin da ya balaga tagaran da ya balaga aka haɗa shi da mala'iku guda biyu na dama sunansa a atirun Allah ya ce wa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma wa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Mhm. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلاقيان, إذ عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رغيب عتيد الله يتي ولقد خلقنا الإنسان والله هل مكهل أدب sannan wa na’alamu mu muka san matu wasu wasu bihi nafsu abinda ransa take masa take tattaunawa a kan shi yanzu zaman mu nan gurin kowa yanzu abinda zuciyarsa take sakawa ta kwance ba wanda Allah bai san me yake tattauna a kan shi ba sannan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mun fi shi kushi dan adam din wannan jijiyar sa ta tautauya Allah ya ce mun fi shi kusa da ita ta hanyar mala'ikun da za a turo a hada ka da su raye da kai shi yasa ya ce idiya talakkal mutalakiya ne lokacin da masu haɗuwa za su haɗu a anil yamini wa an shimali ka'i a dama ko a hagu za ku haɗu da wani Allah ya ce ma yulfidu domin ƙaulin ba za ka taɓa furta wata magana ba na aiki fati sanda kake akwai mala'ika a dama da hagu na dama a tidun na hagu ma a tidun me ma'anar raqibu wanda ke kusa da kai a tidin kuma yana halacci tisan da zaka abu rubuta a kawai ko ba sai na tsaya na ci gaba da muku dogon bayani ba kuna harka ce ta abin da ya shafi tsaro kun san yadda ake bibiyar mutane ma a harkar rayuwar duniya to yadda kake bibiyar wasu a matsayinka na jami'in tsaro a nan duniya ko wanda yake aka sa suna bibiyar ka wanda babban matsalan su ba wani abu da za su rage a rayuwarka tun daga sanda ka balaga hakka mutu ka koma zuwa ga Allah sai sun zo da shi ranar alkihama. yana nan yasa duk yadda baka tunani Allah ya shirya yadda zai kure dan adam za a yi kure shi yasa in aka je aka ce kai magana bakin ya musa sai Allah ya ce to bakin ya daina magana kai hannu da ke kafa ku ba da shaida kafa ta ce to ai ni na tattaka na je gurin hannu ya ce da aka je ma ni ne kaza ni ne kaza ƙasa kuma ta ce a kaina aka yi ran kaza ga watan kaza daidai lokaci kaza ba shi kenan ba wannan yana daga ciki da haka magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita akwai wani abu da malamai suke cewa ajaban laka buna adam mamaki ya tabbata gare ka ya kai ɗan adam inda tulat lokacin da aka haife ka sanda ka zo duniya to salla alayka bidunil azan za a yi maka wato kiran sallah a lokacin da ba sallah za a yi maka ba idan ka mutu kuma sai a zo a tsaya a kanka a yi maka sallar da babu kiran sallah kuma ka zo duniya an kira sallah a kunnanka a lokacin ba sallah za a ba to in ka batta kuma haka za a yi maka me sallah a lokacin da kuma ba sai an kira sallah ba indama tulat sanda aka haife ka la ta'lamu man alladhi ham akhrajaka min batni ummika baka san waye fito da kai daga cikin cikin babarka ba zuwa duniya wa inda ma ta mutu lokacin da ta ka mutu kuma la ta'lamu man alladhi hamalaka alal ba ka sanin kuma suwa za su dauke ka su kai ka magabarta ba za ka sani ba indama tula sanda aka haife ka to gassal wa ba ka iya makanka wanka ka tsaftace jikinka yi maka aiki da ka mutu haka to gassal wa tunassal ba za ka iya makanka wanka ko tsarkake jikinka ba sai amma da haka yake cewa inda ma wulitta lokacin da aka haife ka ya furahu ka walidayka wa ahli da 'yan uwa da dangi da abokan arziki sanda kai ka zo duniya kana kuka su kuma lokacin dariya suke to sanda zaka batta su suna kuka to kai kai kokari ka zamanto dariya kake idan aka samu abu biyu kai ka batta kana kuka su ma suna kuka to an samu matsala an samu matsala da haka tsarki ya tabbata ga Allah da ɗan adam bayan ya gama rayuwarsa za a sake buɗe ƙasa a mayar da shi cikinta a sa shi a rufe inda ma kun tafi batni ummika sanda kake cikin cikin babarka kun tafi makanin dayyikan wazulma kana cikin wani guri wanda yake ga duhu ga kunci duhu guda uku ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yana ciki wa inda ta mutu in ka mutu inda za a sake mayar da kai a gaƙa ka ciki ya fi kuma cikin babaka da kaburin kunci na faɗi wani abu a ranar nan a gurin karatu wani ya je makabarta ya gwada ya gani na ce yanzu idan aka yi kabari daidai kai ka je ka gwada ka gani ka kwanta ka je ka sa a yi kabari daidai kai ka shiga irin yadda mamaci in ya mutu ake sa shi ka gani in za ka iya tashi wala ba za ka iya tashi ba sai wasu sun kama ma ka fita in kana musu ka je ka gani to da ranka fa da lafiyar ka kai ka je ka shiga ka kasa fita to nan da kuma saka aka yi me zai faru yanzu da ka taso duk wani mukami yanzu da ka tafi kana nema sai an tambaye ka sanda mutum zai tafi aikin neman aikin a dauke shi jami'in tsaro ai ba zuwa kawai ka ɓata ba kace ce ga ka zo to ka zo daga ina kawai ni ne wani a ɗauke na aiki ka taba karatu ka ce me karatu kai baka ma san hanyar da ake karatu me yasa ka ce kai baka san wannan ba kai dai kawai dauke ka aiki ina sai da aka tambaye ka me ka karanta ko ko wanda aka dauke shi aiki nan bai zo da wani certificate ba sai an tambaye ka me ka karanta me professional ɗinka kafin a dauke ka aiki to wallahi kana barin duniya kuma ka koma zuwa ga Allah ba za a tambaye ka ba sai a gobe aikin ka mai kyau da aikin ka mara kyau shi kadai za a tambaye ka to don haka muke kira zuwa ga 'yan uwa ci a wannan aiki nasu da suke yi Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a ciki lallai akwai buƙatar mutane su to masu jin kai masu ainihin wato tausayi masu taka tsantsan masu ƙoƙari wajen karka hukunta mutum ba tare da ainihin wato haƙƙinsa ba masu kaza masu kaza in mutum ya ɗauki wannan hanyar aiki nasa ɗaya ne daga cikin hanyar da zai yi aikin nan don taimako to sai kaga kuma wannan ya zamanto sababi daga cikin sababban da in an tafi gaban Allah Allah subhanahu wata'ala zai tseratar da shi kuma Allah madaukakin sarki ya tseratar da mu ga baki ɗaya. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare mana kudan tsarkin sunayensa wannan ƙasar tamu Allah ka zaunar da ita lafiya abin duk da yake zama barazana ga ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ka yi mana maganin sa don ƙasar nan ta zauna lafiya Allah maɗaukacin sarki ya shirya mana iyalan mu fiye da yadda muke musu tarbiyya ya ba mu ikon cikawa da imani da aiki mai kyau yan uwa ayi hakuri na tsawaita na wuce ka'idar lokacin da aka faɗa abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wannan karatu da malam Musa Asadu Cina sukari da malam Alarama Ahmad Salisu Kuntanawa Allah saka da alheri Allah sa zan tsira ne a gare mu kuma waɗannan da suke ba da lokutan su irin waɗannan manyan malamai suke zuwa suna gabatar da nasiha a wannan masallaci